da darasin aqida wanda muka kwana a shafi na hamsin da uku malam za mu tashi a gaba na biyu samul khawf ko Afuwa mun yi wannan za mu tashi a gaba na biyu wanda yake shine war-ragaba wato arraja shine fata ko buri ragaba kuma kwaɗayi arraja ulmutadamminu lizzilzilli alkhudu wato fata wanda ya kunshi kaskantarwa ibada ita ma nau'i ne na ibada an gane ko mutum ya kaskantu ya nuna cewa shi fa ba komai bane nau'i ne na ibada wanda la yajuzu sarfu hali ghairillah baya halatta a yi ta ga wani Allah fa yajibu alal muslim an yatma'u fi hablillahi wa rahmatihi ya wajaba ga mumini musulmi yayi kwaɗayi. na falalar Allah da rahmatsa wa an yakhlisa raja'ahu li ya bar burinsa da fatansa ga majibincin al'amarinsa shine Allah subhanahu wa ta'ala wa yuhsinu dhannuhu bi rabbihi zatansa ya kyautata shi ga ubangijinsa ta'ala wa yarghabu ilayhi fima yuhibbu ya kudaici Allah din cikin abin da Allah din yake so Bana ya fata ya so qala azza wa jal Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa faman kana yarju liqa'a rabbih duk mutumin da yake fata yake burin haduwa da ubangijinsa to falyamal amalan salihan ya aikata aiki na kwarai mana haduwa da Allah lami lafiya dama san zaki hadu da ubangijinki ba ku lami lafiya to lallai ki aikata aikin kwarai kuma wala da bi ibadati a ahada kada ki hada ubangijinki da wani wajen bauta min raja makhluqan ko fa man raja makhluqan duk mutumin da yayi burin wani abin halitta ba Allah ba fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah cikin abin da babu wanda yake da ikon yin sa in ba Allah ba kamar yad'ul amwat kamar wanda yake kiran matattu wane ne zai biya bukata Allah ko matacce Allah ne zai biya to sai mutum ya yana kiran matattu au gairihin ko ma wasu daga cikin halittu din wanda ba matattu ba yana yin wannan ne rajiyan husuli maqlubihi yana ne fatan wai ya samu abin da yake bukata muradin sa ta samu biyan bukata min jihatihim ta bangaren waɗannan ababe da yake kira Allah ya ce fa haza shirkun akbar yin haka babban shirka ne قال الله تعالى Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa innal ladina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu wal ladina hajaru lallai waɗanda suka yi imani suka yi hijira wajahadu jahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi dan ɗaukar mar Allah ulaika yarjuna rahmatan la irin wa'annan sune waɗanda suke nufin samun rahmar ubangiji Allah ya sanya mu ciki na uku shine ar-raja'us wato buri na gaskiya الرجاء الصالح هو الذي يجمع امور على امور ثلاثه cikakken buri na gaskiya shine wanda ya tattaro abai guda uku na farko shine mahabbatu ma yarju ya zama yana san abin da yake burin yake fata na biyu khawfuhu min fawatihi ya zama kuma yana tsoran kada abin ya kufce masa ina fata an fahimta kina san abin da kake kuma kina gudun kai ya kufce na uku shine sa'ayuhu bi hasabi imkan fi tahsili matlubi wato kokari da zaki ki kai ki kai komo danganin kin samu abin da kike so to wannan shine a raja'a na gaskiya amma idan babu wannan sharaɗin to raja'in ki ba na gaske bane burin ki ba na gaske bane abin da kike so ba da gaske bane an gane ko malai yace farraja'ul mahmud wato burin da ake so kowa raja'u min amalin bi ta'atillah shine zama kira burin aikata da'ar Allah wa raja thawabihi kowa wa raja thawaba an gane ko wato ki burin ladan wannan aikin wata kuma asiyatillah da barin saba ma Allah wa raja thawabi sarki kuma ki burin samun ladan barin wannan saban domin shi ka'ida ta Allah shi ne ko saƙon kika bari lada ake baki saboda barin saƙon ma aikin lada ne saboda haka za a baki lada kamar yadda in kika aikata aikin ƙwarai ake baki lada to haka in kika bar aikata saƙo kin aikata aikin ƙwarai ne to lada za a baki an fahimta ya ce fa huwa raja'un ma al'amal wato wannan fata ne tare da aiki war raja'ul madmu shi ko wato fata wanda yake abin zargi war raja'ul ladhi laysa ma'ahu amalun wala fi'lun asbab al-husul al-marju yace shine fatan da ake yi amma kuma babu aiki babu aikata duk wani abin da zai sa a samu abin da ake so din bal ma'ahu amnun min makarillah abin da ke tare da shi shine kawai mutum ya aminta ko shi yake ganin ya aminta daga makaru na Allah mana ta lala na ubangiji yana ganin Allah ba zai kama shi ba barin bari ce gobe in tuba barin bari ce jibi barin bari ce gata ga al'amu ne misali ne mutum kawai sai ce ai yana son aljanna aljanna nan da kake so ai abu ne mai kyau kana fata ka shiga aljanna amma kuma laisa ma'ahu amal sai aikata aikin da zai sa ya samu abin da yake so din kun lura bai aikata aikin da zai samu aljanna wala fi da asbabul husul lil majhul ba kuma ya aikata dalili da sai sa ya samu abin da yake so da misali bai sallah misali bai azumi misali azzalimi ne wannan abubuwan da yake ba zai sa ya samu aljanna da yake so ba yace bal ma'ahu amnun min makarillah shi kawai abin da ke tare da shi yana kawai kullum yana tana ce ai Allah gafurur rahim ne rashin sallar nan da ba na yi Allah zai iya min kuma ya na aljanna rashin azumin nan zalunci nan da nake yi kun ga yana da aminci na mai na talala da Allah ya ce masa to wannan raja'u ne mazmum amma lokacin da kuka aka ba da misalin raja'a mahmud shine ki so aljanna kuma ki aikin da zai sa ki samu aljanna kuma kina tsoron kar aljanna ta kuce miki shar'a sun cika wannan tsoro ne ko fata da ake so irin shi yawa daga nan sai aljam'u bayan alkhawfi war raja wato hadawa tsakanin wato tsoro da kuma fata ji alal muslim ya dace ga musulmi an yajma'a bayan alkhawfi war raja ya zama ya hada tsakanin tsoro na kada Allah ya zama bai karba abin da yake yi ba kuma ya zama yana fatan Allah zai karba din misali warraga ba da kwadayi warraha ba da tsoro fa yukhafu Allah ya zama yana jin tsoron Allah khawfan yarda'uhu min al-ma'siya irin tsoron da zai hana shi aikata sabo wala yuti'uhu fil ya'si kuma ya zama tsoron nan zai saka shi a cikin yanke tsammani ba min rahmatillah daga rahmar ubangiji saboda tsananin tsoro mutum yana ganin kai shi in ya mutu ma Allah a wuta zai tashi a ba a san irin wannan zama kana tsoron din kai Allah ya kama ka amma kana fatan kuma in Allah zai gafarta maka sai ya saka tuba wa yarju Allah raja'a yahuthuhu ala ta'a ya zama ya nufaci Allah yana kwaɗayin rahamar Allah wanda zai kwaɗaitar da shi zuwa ga aikata da'a husnul zanni billah ya kyautata sama Allah zato wa tama'u fi rahmatihi ya zama yana da kwaɗayi na rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ko wala yuqihu fil min hakan ba zai sa ya fada cikin amintuwa daga hukumar Allah ba mana ya ji cewa ai Allah ba zai masa azaba ba an fahimta qala azza wa jal Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa innahum kanu yusari'una fil khairat su sun kasance mumunai suna yin rige-rige wajen aikata aikin kwarai ne wa yad'una na ragaban suna roƙon mu a halin suna da kwaɗayi suna sa ran abin da ke hannun mu za su samu shine ragaban suna raka bayan aljanna wa rahaban kuma suna tsoron azabar wuta wa kanu lana khashi'ina su din masu tsoyayya ne da biyayya tsoro gare mu قال تعالى وبنجي يكي cewa الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة سوهم مني سوني waɗannan waɗanda suke roƙon Allah kuma suna fata su samu wata dama da hanya wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah wannan wasila da suke nema ayyuhum aqrabu wai wane ne zai fi zama kusa da Allah wa yarju rahmat rabbih ko kuma a wata hanya ce ta fi zama za ta kusantar da su zuwa ga Allah kuma suna neman rahamar ubangijinsu suna fatan samun ta wa yakhafuna azabahu suna tsoron azabar shi inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka abin tsoro ce Allah ce da ya kamata a ce a guje mata shine ma'azur. ana gudunta Allah ya tsare mu waɗannan abubuwa da muke kallon su kamar ba wani abu ba duk nau'ukan ibada ne waɗanda idan mutum kuma ya sakaci zai iya haɗawa cikin shirka bai sani duk abin da ɗan adam zai iya a asali to ba laifi ba ne don an nemi taimakon ɗan adam a kai ba duk abin da aka san ɗan adam ba zai iya ba sai Allah to haramun ne kuma a neme shi a wajen wani in ba Allah din ba an fahimta lokacin da abin da ke hannunki makulli misali sai ya faɗi Ɗan adam zai iya taimako ya miƙa mishi ce mi komin wannan muna taimakon ɗan adam ne suka nema dauko min kaza a kin manta da wani abu ke so ki dauka a gida dauko min kaza mi komin kaza duk ɗan adam zai iya yin wannan to duk wannan ba laifi ba ne. amma abinda dan adam ba zai iya ba abinda ya zama sai Allah subhanahu wa ta'ala kadai ne zai yi duk ce dan adam kike so ya miki wannan to baya halatta ya zama shirka ta shigo wanda kuma babban zunubi ne sai an maza maza an tuba sai an yi ainihin wato na dama, in za ku tuna da ya tashi magana a kan tsoro sai ce to tsoron da ake wa Allah subhanahu wata'ala tsoro ne na ibada amma tsoro na ɗabi'a sai aka ce ba laifi ba ne, kowa na iya yin sa kuma da malamin ya tashi kawo misali sai ya kawo misali da annabin Allah kuma haka bane annabi Musa aka kawo aka ce fa kharaja minha ta'ifan ya tarattab ya da kansa ashe da gaske ne annabi ma ya ji tsoro ya gudu akan abin da ya san zai cutar da shi ana neman ran wancan ya tsaya ne ai shi kenan zakara ya bashi sa'a sai ma da yana kawai ba haka bane to idan mutum yana jin tsoron wani abu shi ma zai iya guduwa wannan ba shi bane kamar yadda ake tsoron kadangare ake tsoron bera ake tsoron kinkisu ake tsoron maciji ake tsoron komai mutane duka wannan ya halatta a ji tsoro tsoro ne na dabi'a alaji bane a cewa na kuma koda namiji ne annabi Musa ya kai shi mazantaka eh nauyi da ma wani ya mutu naushi da kawai to sai wani mutum wanda shi ba kowa ba da yin tsoro na wani abu sai a ce shi matsoraci ne amma tsoro na ibada ba a yin sa kowa cewa sai Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya datar da mu